بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala mai kowa mai komai a wannan lahadi 22 ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1431 lahadin da ce daidai da 28 ga watan 11 shekara ta 2010 miladiya za mu tashi a karatunmu na jiya a wannan babi mai albarka babu ma ja'a fi bai'il ariya a cikin kitabul biyo a karatun wannan littafi muwafa malik za mu tashi babi na tara bayan da ajiya muke magana akan babi na bakwai da na takwas babu ma ja'a fi bai'il ariya babin da ya zo zai yi bayanin hukuncin ciniki na al'ariya menene cinikin ariya malamai suka ce idan aka ce al'ariya shine kyautaccen dabinan da aka bayar da shi 'ya'yan itatuwa na dabino da aka bayar da su tun suna kan dabinan kafin a cire su ka gane sai aka bayar da su aka bayar da su kyauta to kai kuma da aka ba kyauta kana son yanzu ka sayar da shi amma ba da kuɗi hannu ba da dabino to yanzu wannan da ke sama ɗanye ne ko busashe wannan dabinon da za a baka yanzu shi kuma wane ne busashe ne kuma ma'aikin allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya hana cinikin ɗanyen dabino da busasshen dabino kun gane wannan da kyau ko ya haramta cinikin ɗanyen dabino da busasshen dabino mana a baka ɗanye mudu ɗaya ka ba da busasshe mudu ɗaya yanzu idan ɗanyen nan ya bushe zai kai mudu ɗaya ba zai kai ba ɗaya kenan to kuma yanzu wannan ba za kuma yi ka ba da mudu biyu ɗanye a baka ɗaya busasshe ba yanzu an samu tafadul ɗaya ya zama mudu ɗaya ya zama mudu biyu ina ba ta mun fahimci wannan da kyau to ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yanzu mun gane asalin cinikin haramun ne kun gane wannan sai aka zo aka rangwanta mana to a nan za mu sa ido mu ga ƙa'idojin da aka sa mana na yi wannan cinikin idan ba a cika su ba cinikin zai koma hukuncinsa na me na haramci saboda daman sassauci aka yi kun gane wannan da kyau ko na farko da yanzu ana son a samu adadin dabinin da za a sayar tukunna sai ya kai nawa ne ya halatta abin nan ya halatta mutum ya sayar ko kuma iya nawa ne ya haramta mutum ya sayar ba wai an sauwaka maka ne alal ka kai yadda kake so ba cewar ko an baka kyautar da biyu gona talatin duka sayar da su kawai haka ka sayar da su ɗanye a baka busashe bai halatta wannan ba ma'ana za dai mu samu bayanin na tahdid adadin gwargwadon abin da ake bukata قال مالك قال رحمه الله عز وجل باب ما جاء في بيع العرية قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن ثابت بن عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرخص لصاحب الأرية أن يبيعها بخرسها حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر دق عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت عبد الله بن عمر يا رواية أورن زيد بن ثابت وانا رواية صحابي auren sahabi kenan abdullahi dan umar shine fitaccen sahabin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da na sai na umar wanda yake an sahi sosai da sosai akan bin kwakwafin sunna da kuma kauce mai bid'a diyyar da take kamar yadda zaid bin sabit shi kuma wannan sananne ne a wurin ku shine zaid bin sabit shine menene an madhhab imam zaid al-fardi iz kana zaka min ahmil ghardi ilman bi anna al-ilma khayru ma sa'i fihi wa ala malahu al-abdu wa anna zaidan khusala mahala duk dai shine zaid ibn sabit fitaccen masanin gado anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lalle ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi arkhasa kaga da alhamza a farko da ra'un mai dauri na wani kuma ya ce rakhasa eh kaga arkhasa ya zama masdarinsa sai zama irkhas kenan rakhasa arkhasa ya yi sassauci ya ba da dama lissahibil ariyati ga wanda aka ba shi kyauta na dabino na 'ya'yan dabino suna ɗanyensu kenan an bashi dama ayyabi a haya sayar da ita da wannan dabino ɗin bi kharsiha da ƙididdigar da za a kai mata shi akwai alkharis shi masanin ƙididdiga ne in ya zo ya kallaci in ya zo ya kallaci 'ya'yan dabino suna ɗanyu a sama zai ce waɗannan in suka bushe za su yi mudu kaza ko za su yi buhu kaza eh wani mudafa to ƙa'ida ta farko ne zama na a dabino ake yi <laughs> kun gane ko yawa shi wannan ariya din ɗaya kenan yanzu mutum zai iya zaga gonar lemo ya ce wannan za ta yi mota kaza malamar kwanaki ya rawaito mu wannan fa yace akwai wanda yake su waɗannan da yayi haka yayi haka kawai shi kenan mana ahalin zikiri ne mana kowa akan harkarsa akan sana'a shi ƙwararre ne maganin ka ɗauki biro kana rubutu wani ya tsaye yana kallo shi ya rasa mata ina ka fara rubutun ta dama ne ko ta hagu <laughs> Allah ya sauke ai kowa ka za a sayar da ita amma bi kharsiha idan aka zo aka kididdige ta aka lissafi a samu ƙwararre da in ya kalla zai ce wannan dabinan in ya bushe zai yi kaza kuma cikin taimakon Allah ta'ala sai ga kaɗan ne za a ɗan zoɓa ko za a ɗan kaza وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى أبي أحمد مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرخص في بيع الأرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق يشك داود قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق إيه؟ yanzu mun ji abu na farko shine shi wannan ariya din ana yi ta ne a wannan nau'i na amfani a dabino kadai kun gane ba a yi a abin da ba dabino ba abu na biyu da ya kamata mu sani shine ta bangaren yawa ya adadin yawan da shari'a ta yadda da shi shine wani hadisin da ke gaban mu ike mana magana ita wa hadasa ne an malikin عن داود بن الحسين عن أبي سفيان أبي سفيان سناني كو الكنيا سكت سنانه شيني كذمان مولى بن أبي أحمد ينتجن بوانينا ابن أبي أحمد أنا أبي هريرة شو ما يروي أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي babban babban marwaicin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi arkhasa yayi sassauci fi bai'il araya a sayar da dabine da aka bayar da su kyauta bi kharsiha a sayar da su da lissafin da aka yi da ƙididdigar da aka yi amma fi ma duna hamsati ausuk a dabinan da yake ƙasa da wuski biyar ƙasa da wuski biyar wannan an halatta a yi haka idan ya kai wuski shida fa idan ya kai wuski biyar fa idan aka ce ƙasa da wuski biyar daga nau kenan ƙasa da wuski biyar daga hudu abin da ya ƙasa daga hudu da rabi abin da ya kasa daga hudu da sulusan abin da ya kasa duk duk kasa da biyar ne au fi hamsati ausu ko kuma wuski biyar shin ya ce duna hamsati ausuk ne ko kuma hamsati shi shine ya ce ya shuku dawud sai imam malik ibn anas sai ce malamin sa anan dawud bin husayn ba shine malamin malik ba yana shakka qal shin shi malamin malik dawud bin husayn ya ce khamsati ausuk ne ko kuma duna khamsati ausuk amana kenan ta karatu in har akwai wurin da kake dan shakka sai ka faɗi shakku sai zai ga an ce shakku minan rawi to kun ga yanzu anan abin da ake magana kenan ashe ba dukkan dabino ake yin ake sayar da shi ɗanye da busashi ba a matsayin sassaucin da manza Allah sallallahu alaihi wasallam yi na bai'il araya kun gane ta ɓangaren yawa shari'a ta kallaci yawa ta yadda kada i zama ƙasa da wuski biyar ko kuma abin da bai kai wuski biyar ba wanda yake wuski ɗaya shine sa'i sittin kun gano wannan an san sa'i kun yi shiru fitan muku da zaka ake ko ba kuke zakatul fitiri ko zakat mudunnabi da ake amfani da shi gudano ne akwai mai daya eh akwai mai daya akwai mai hudu to wannan mai dayan idan kai shi so 60 shine wuski daya eh su biyar wuski nawa kenan ɗari uku kenan kun gano wannan kun yi shiru mudin nabi wanda ake fitar da zakatar fitar da shi guda biyu ne akwai babba akwai karami babban shi ake fitarwa ga kowane mutum ɗaya karamin sai an auna su hudu ake iya zama na mutum ɗaya kun gano maganar to shi babban sai ka auna shi so sittin babban sai ka auna shi so sittin sannan ya zama wuski ɗaya an gano wannan babban sai ka auna shi so sittin sannan yanzu ka samu wuski ɗaya sai ka sake auna sittin ka samu wuski nawa kenan to in ka aura so ɗari uku ka samu wuski nawa biyar eh Kullum da jana ko lissafin awon zakai kenan ya eh mana wasu biyar ne ai to idan dabinan da aka kiyasta cewar in ya bushe zai zama zai zama nabi ashirin ko zai zama wannan babban nabi din zai zama ɗari uku ko zai zama ɗari biyu da hamsin wannan cinikin duk ya halatta A ya yi halatta wani ɗari biyu da hamsin eh a'a ai ba ka kiyaye hisa na lissafa muku wannan ba wai sai ya kai biyar ba daga biyar abin da i kasa saboda ga ya halatta wuski talatin abin nan mudunnabi talatin tunda dai bai kai ɗari wuski ɗaya ba ma ya halatta ɗari ya halatta ɗari biyu yanzu tambayar da zan muku idan ya kiyasa ya ce wannan dabinan in ya bushe zai yi mudunnabi ɗari uku da hamsin ya tsallake wasu biyar wannan bai halatta bace nikin kaga balle a ce zai yi abin nan buhun dabino uku zai yi buhun dabino biyar ko roka guda ko a wannan duk bai halatta ba kun eh sai dai haƙura sai idan ya bushe idan ya nuna sai ya ciro shi in ya ciro sai ya sayar da shi ɗanyen sai je ya so busa shi eh amma musaya a ba da ɗanye ka ba da ɗanye a baka busasshe bai halatta ba dama asalin shi bai halatta ba shi zai waga muke dogon takaitaccen bayani akan shi tunda daman bai halatta ba yan sassauci aka yi maka la'alla akwai bukata ka san al'amur eh a ah, tana da hukunci a ga wannan saman ne musman ne bil musman abin sayarwa da abin sayarwa kuma abinci ne eh kuma mun faɗi cewar ba a sayar da abinci sai abin da ka karba wannan dama ce da ba gano wani lokacin da abin nan gero tun yana kan ya shi ake tun bai nuna ba ake curo shi a ce Allah ta'ala ya sauke eh ko a sanya ko a yi timu da shi ko ana soyawa a ci eh. Eh. in aka soya shi sai ya fi daɗi ne ko kuma dai hali ne eh na'am idan ya kai adadin mota ɗaya mota biyu to wani ai ba kuma za a sa bakin salati ba ne duk waɗannan zai iya faruwa abubuwa da yawa tun da wato abinda mu musulmi dama muke da ne a kan shi ko muke da tabbas muke da yaƙini a kan shi ne duk abin da shari'a ta gindaya maka akwai masalih ka sani ko baka sani ba dan abubuwan da kake iya gano dalilin kaɗan ne kun gano wannan da kyau ko dan abubuwan da kake gano da wani lokacin mutum ba zai gano illar ba an mai karatun sai ya samu kanshi a ciki ya tsindima ko an cuce shi saboda da an taimai roman kunni zai samu riba kaza sai a cuce shi sai gane lalle fa da aka karatun na aka ce banda kaza banda kaza banda kaza ashe abin haka ne lokacin da ake karatun ya yadda abin haka ne amma yanzu gani i wata dabara ce ta kasuwanci da in yayi kama fa da kunu min badi qawman salihina in ya gama kuma sai ya zo ya tuba to ashe yana fara sai ya afka ciki ina fata muna ganewa to kaga wannan da aka aka halatta wa mutum ya sayar da dabino din a lokacin subhanallahi alazim da Allah saboda akwai bukata sai aka daga adadin abin da zai sayar ba a yadda ya sayar da gona dabino duka ba misali ko makamanta haka aka ce a daidai wuski biyar ko abin da bai gaza haka ba kawai abin da 'yan kasuwanmu za su taimaka mana da shi ne shin wannan mudu da muke amfani da shi a nan garin mina ya yi daidai wa daida da mudin nabi ko kuma meye bayanansa a ilmance ta yadda an tashi magana a danga kuma amfani da shi ko kun gane magana ta sun ce bai daidai ba amma ya za mu tantance yanzu tun da mun gane wuski biyar shine kaza shine kaza yanzu wuski biyar shine mudin na nawa ɗari uku kun gane ko to yanzu idan aka samu mudin na ɗari uku sai ya zo a auna shi da mudin mina shi kuma a ga mudin zai bayar eh ko ba ka yake ba ɗaya kenan sai kuma su zo su ɗauki buhunan da muke da su mai l da bako da sauransu sai a auna shi da mudinnabu ɗin a cika shi a ga mudinnabu nawa ne ya cika shi ta yadda kana da tabbas a kan kowanne buhu mai l yana da mudinnabu kaza ko bako eh? eh shi ya fi shahara da bako ake ko no ai sai an koma ga ahalin khibar ai sai ba ku shi fi shahara saboda mai saboda nici da da ake da ba ku ake mai al wannan abu ne sanawi قال مالك رحمه الله عز وجل وإنما تباوى الآرايا بخرسها من التمر يتحرى ذلك ويخرس في رؤوس النخل وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشرك ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحد في طعامه حتى يستوفيه ولا أقاله منه ولا والله أحد حتى يقبضه المبتاع قال مالك رحمه الله عز وجل إمام الأئمة كنا بأن يقولوا حديثي sai lakasa maka su sai fita baka da waɗansu abubuwa a ciki kawai shi kenan imam malik ibn anas yake cewa wa inna ma tuba'ul araya bi kharsiha min at-tamri yace abin sani kawai ana sayar da waɗannan dabino din ne na araya bi kharsiha idan aka yi lissafa su aka da su aka yi taharri aka yi tsabanin in sun bushe za su yi kaza eh in sun bushe za su yi kaza wannan kuma at tamri na dabino ake kaga ba a yi na lemu ba a yi na mangoro ba a na kaza ba a na kaza ba a na kaza yi zama kai magana a farko na farko ya zama dabino ta ɓangaren nau'in kayan abincin da ake da shi na biyu ta ɓangaren abin nan mizaniya kada ya wuce wuski biyar ko ƙasa da abin da yake da wuski biyar imam malik ibn anas yake cewa taharra zalik za a yi kirdadan hakan ne wa yukhrasu fi ru'usin nakhal aikin da kirdadan shi shi dabinan tun yana kan itatuwan dabino kun gane ko tun yana kan itatuwan dabino sai a yi kirdadan shi shine a raya kenan to zai da an tsinke shi fa ya zama ɗanye ga ɗanye can ga musashi can to ga idan aka ce har an tsinke a ya nuna kenan ma ya gama nuna kenan sosai da sosai to ga wannan sai ka sai da ɗanye daban ka zo ka sai busashe daban wa inna ma urkhisa fihi yace abin sani kawai an yi sassauci ne a ciki li'annahu unzila ta tauliya domin an kawo shi wannan ne matsayi a tawliyati wakiltar da wani ka sanya wani ya jibanci al'amarinka wal iqala ko matsayi na zaka iya ɗaga kasuwanci wance daga kasuwanci shine bayan ka siya daga baya ka ce da wanda ka siya don Allah yayi hakuri ka fasa wa shirk ko kuma bangare ne na abin da yake hada kuɗi a yi wani al'amari idan kuka hada kuɗi kuku uku me kenan kuke kiran da turancin kasuwanci eh a ba karka ce joint account mana ai an kashe joint account ko ina ka ce kamfani eh ina ka idan aka kira abu da kamfani da zara an ce maka kamfani kana jin ciwon na mutum ɗaya ne eh ba mutane ne suke taruwa su yi ba allahumma sai dai na wani afa na wani yawa a ciki kun yi shiru za mu zo mai babu ai an ce a sharikatu shine kamfani a kasuwanci fa an ce a shirk kasuwanci kenan tarayya da wani a kasuwanci a babu tauhidi fa Eh, wa ma yu'minu akfaruhum billah illa huwa mushrikun kenan walau kana bi manzilati ghayrihi min al-bayu' mali yake cewa inda a ce wani matsayi ne na wasu nau'uka na kasuwanci banda waɗannan uku to fa ma asharaka ahadun ahada fi ta'amihi bai halatta wani itarayya da wani a wurin abincin da yake ci ba hatta ya staufiyahu har sai ya kama shi ya riki har sai ya zo hannunsa sanan ya sayar a kaga kasuwanci za ku iya taruwa gaba ɗaya ku yi da kuɗinka a ciki wani wanda ke shi da shugaba ya dinka tasarrufi kan kasuwancin kun shiru wala ƙala minhu da kuma bai zo ya ɗaga kasuwancin ko ya tabbatar da shi ba wala wallahu ahadan hatta kabe ga mufta da kuma bai sanya wani isayar ba har sai lokacin da wanda ya saya ya karba abu inda wani nau'i ne na kasuwanci don ka'ida ba za ka sayar da abin da baya hannunka ba kun gane ko har sai ya zo hannunka gashi a hannunka sannan ka sayar ta yadda wanda ka sayarwa yana baka kuɗi zai karɓi kayan shi amma idan ya baka kuɗi kuma ina abin abin yana kwanta gora sai aka tafi kwanta gora ɗaukowa ana zuwa an kama hanyar kwanta gora ɗaukowa sai aka yi fashi da makami aka kwace kuɗin sai ka ana cewa to me hukunci za ka zo ka samu mutane shakku cikin harkokin kudinsu akwai wasu da yi magana a kai makamacin irin waɗannan al'amurra ɗin cewar mutum ne zai baka naira ka ba shi dala kun gano wannan ko wannan wani ciniki ne <laughs> malibin malibin mana saman ne bi saman ko musamman ne bil musamman eh eh saman bi saman ne ko musman bil musman eh ka dai kallaci abu sosai da sosai in ka ce saman bi saman ne babu mufadala dala ɗaya da naira ɗaya suke amma musman bil musman kayan kuɗi da kayan kuɗi sai aka ce sai ka miƙa sai a miƙo maka haka ne kuma haka bane sai ya ce ai suna magana mutum zai iya cewa zai iya bugo maka waya zaka iya buga zai iya bugo maka waya cewa yanzu akwai dala a ƙasa kuma kana da naira yanzu misali kana da naira miliyan ɗaya kana so a canza maka ita ta zama dola sai ya ce to zai sanyo maka dola ɗin misali a ce yana Legas ne zai sanyo maka dola ɗin a account naka kai in ka tafi zuwa Legas sai ka tafi mai da da kudin a hannu kuma alhalin shari'a da muka karanta shine a yi su hannu da hannu sai ne mai wata tambaya kwaya daya da zufa ta nemi ta keto mishi na ce idan ka same kudin a na nashi dama a waya kuka yi magana yana kan hanyar zuwa lagos da kudin sai ya rasu yanzu ya ake ciki yanzu da dole da ka sa account nashi da kudin da ke cikin jaka shi din nawaye din na magada ne na ce sai yana da kudi account kaza naira kaza <laughs> eh dama gubi gubi magana ku an saba ai duk wani matsayi da za ku iya ji kuya ko kiftawa da bismillah ne ta bahaushe ko sainin ne ka game shari'a ta sanya maka a ciki nan gar ka zo ka tsoma kanka a cikin rikici yanzu ka zuba kudinka a account ka lura da wannan da ke ko watakila mata yi ba ta san ma kuna wannan harkar ba in ma ta sani shikenan kuma ta sani sai ka ce ana da kana da kuɗi kuma shikenan haka mutum zai zo isa ya kai cikin wani karfan kafa wanda yake cikin kankanin lokaci ga mutum zufa za ta keto mishi dan ka riga ka san banki kana ajiye kuɗi yana buga wannan stamp ɗin eh yana buga stamp ɗin na a telaka to fa shikenan kuɗin ga sun tafi hmm, ai ba hukunci muke yankewa ba kun lura da magana mai banki yana buga stamp a wannan tela da ka bashi kuɗi ba shikenan an zake kukan jini ne ce da maka da kuɗinka kun gane wannan da kyau ko kuma ka san ba mai fitar da kuɗi a wani account ɗin sai mai shi to tsora ga mutum sai hatara sosai da sosai ba hankali ah to idan current ne kawai sai ka je ka ci ba kuɗi eh kana nufin current za a ba da check to ai check din nawaye me shi din ne yi zan ce ba mai fitar sai mai shi sabon a savings a saving ne ko a current ne dole sai ya baka check ko kawai za ka je ka cika tela ne a account ɗin wani ya buga ya ga fuska ta sha bamban a gani alaikum salam rahmatullah na'am eh eh ai ba san shi ba tukunna shi din eh,